Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, da 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da zangon fm da suka hada da rediyo amfani sarauniya da niyya duk a jamhuriyar ta nijar ga masu sauraron mu a kasar ghana kuma suna iya samun mu ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com sunana aisha mu'azu a duk ranar laraba shirin yau da gobe yana yada zango ne a jamhuriyar nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shiri mai farin jini na yau da gobe. A yau shirin na yau da gobe ya tabo wasu sana'o'i da suka samu asali tun shekaru da dama wanda ana iya musu duban tsofaffi sana'o'i ne amma yawanci jama'a na yi musu wani kallo na daban kamar ba wata sana'a ba da za ka kai labari da ita to sai dai masu yinta na samun rufin asiri kuma a wani fannin rayuwa sai da waɗannan uh, sana'o'i take tafiya na yi hira da wasu daga cikin waɗanda ke yin waɗannan sana'o'i na yana tare da wani mai haskare sunanka suna na rabe mai haskare na gidan yaha me yasa kake haskare? yawwa ni dai da iyali na ina a ƙauye mm. da ina a ƙauye to abin da nake noma bai samu mm. sai na ɗauko sai na taho nan garin da magara sai da na zo nan ba sana'a sai dama a can gida ina dan yi na kawo wata ke ta mm. ina saidawa da na zo nan sai na tuka tina yana na shiga da shi nake ci da iyalina kullum ni a yanzu ko noma bana zuwa da wannan eh, eh wallahi nan kawai ka neme ni ka same na ana faskaren ne kake eh faskaren ne nake kuma tunda na zo anan nake gidan ya hamidi ana samun alheri ana samu kamar ne kake yin faskaren ce kaɗan nawa kake da shi kake haskara shi ce diya nawa nawa ne farashin haskara na ah, farashin haskare kama akwai kashi da ake na jikka hudu mm. muna haskara shi a jikka mm. kenan na jikka takwas jika biyu haka muke faskara shi an samu alheri eh an samu alheri kamar wani irin alheri ka samu game da haskari. a yanzu yanzu ba aje komai ba dai kawai ne ake ana sha mm. alhamdulillah tunda dai ba kwana ba da yunwa ba wani ba da yunwa Eh, kwarai kwa to ya kake ganin shi wannan sana'a na hoskare ganin cewa wasu gani suke wai sai su rika cewa wai hoskare ne yake dan hoskare ne eh. kamar ana kaskantar da sana'a eh wallahi ana yi haƙi iyalan mu yawanci suka ja zai kai wanda baban ku hoskare ne yake yi mm. wannan muna samun wannan sosai sosai to ya kake ga masu faɗin haka a ganya ce ba su yi mana wanda mutumin da yake ci yana sha da sana'a da sana'a da kaje ka taba kayan wani yaro karami ma ya rika bin da dan dutse yana jiwa yana kayya munafuki kaga in ka tsaya haka nan a ƙasa guda najeriya nake zuwa ni a can na yi wayo a can na koyi waskaren ke a eh, can na koyi waskare cikin kasar katsina ne ah. cikin kasar katsina ne a nan da ke na kana waskaren eh na jin ma gaskiya ka kai ka bar shekara nawa na kai shekara sha kana waskare kware kwa an samu alheri eh an samu alheri ni a cikin ma ne daki na ma a ciki wannan daraja wannan waskaren da shi na aure ta hmm. tun da yanzu ina da iyali ma kuma yanzu wannan gatarin da yake ganin shi wannan hmm. in na rike ina rike da shi wajen mutum takwas ke shi da gatarin wani takwas wallahi da wannan gatarin yi wallahi mutum takwas nake ci da hmm. gatari mai albarka ba gatari mai albarka kuma yara na suna ekwal kuma karatun muhammadiya ba kwashi hmm. shi ya sa ma eh, duka duka a yanzu ni yara na suna yin makaranta boko nan suke rumbullaka mm. a nan suke karatu eh boko ba kuma nan islamiya eh, kuma a nan kusa da gidanmu ke da kwai na rumbullaka a nan suke islamiya duka kuma da wannan gatarin sai kware kwa hmm? ni yanzu a wallahi ni tunda zo garin ni yalla ba bara ba hmm. a ba taba bara ba ni nake zuwa ina neman wa muna ci muna sha sana'a ta albarka sana'a ta albarka eh, sunana iliya malam iliya menene sana'a ka sana'a sa tsaron ice haskarai ce kamar eh kuma haskare ba eh. eh to shi wannan sana'a na haskare kamar ka dade kana shi gaskiya na jima ina hmm. shi gaskiya lokacin da nake wannan aikin tun ba fara shekara da'a ba na fara aikin wannan ba a fara ba ne shekara da'a hmm. hmm. wata ce shekara da'a ba wata yunwa da aka yi eh. Eh, shekara da'a ba ta kai shekara nawa kenan kana yanzu na kai shekara hamsin kana wannan sana'a ta faskare ta faskare ba to kamar ya kake yin faskaren ya ne sana'ar ke ya kake yi a sana'a ga tana kawa ana yi wani wuri a samu wani wuri kuma hallo a rasa kamar daga karkara ne kake yi ko ko da ka shigo gari ne kake a can ma gida ina yi kuma hallo ina zo mun can din garin da ya zama abin da ya zama kuma hallo muke zawa nan muna yi kuma ya mm, nan mm, eh, ba a gida-gida ne nake bi in na samu kuma har yawan koma masabki na. Kana da iyali? Eh, ina da iyali. Eh. Ina da iyali amma suna gida. Baka zawa da su? A bana zawa da su. Abin da na samu yan aika musu. Mm. To eh. yaya cinikin haskare yake? Cinikin haskare? Mm. to yadda ta kama haka ake wani wuri a samu da yawa wani wuri a samu kaɗan wani wuri a faskarin na jika wani wuri na ɗari mm. wani wuri hannu hamsin ma faskara ake wani wuri kuma a samu na jika biyar a faskara. wani wuri kuma hallo an kaman taji ne da yawa jika goma sha biyar sha biyu haka ana haskara wani irin amfani ka samu da wannan haskare a ina samu ina ina rikon gidana da shi amma dai eh, ana eh, ana samu dai ana kariya gida da shi hmm. Hmm. to kamar kana yin irin haskare na masu ice da suke kawo motoci haka ai kama wanda bai wuce eh, eh, sitar guda ba abin nan mm, abin nan guda eh mota guda a ba mota guda ba mm. layi kaman mota a layi da yake eh, ne yawa yawa na sitar din wannan da ake ba mm. eh ana haskara eh ana haskara ba kuma a nawa kake haskara shine ake haskara shi kaman 15 ake haskara shi eh wani wuri 16 wani wuri 17 eh din bakin shi dai kenan to kamar yawanci hmm. shi wannan Eh, sana'a ta waskare hmm. mutane suna ganin kamar wata sana'a ce wanda kowa ba ya yi ba ko kuma kamar kaskancacciyar sana'a ce me za ka ce ma wannan mutanen a wanda suka raina sana'a kuma hallo mu dai wannan sana'a ita ce dai muke ya hmm. eh, kuma muna cin alherin ta sha Allah mu wannan sana'a ce mai kyau hmm. mutum da mu ita ce muke in mun zo gari ma ita ce muke wani in ya zo kawai wani sata ce yake wani kuma hallo ko ko ake icen ma aka bashi wani wani yaudara ce ma kawai zai yi Eh, ya a bashi kuɗin ma ya gudu mu kuma kawai baki rabo muke aiki da dai sana'a duka sana'a eh, mu dai sana'a dai sana'a ce kawai gaskiya ba eh, tunda muna cin amfanin ta Masha Allah nan gani tare da suna malam. Malam Dahiru. Malam Dahiru muna iya sanin sana'a. To sana'a ta madan garin farce ne da nake kuma da hi ne nake ci ina shade da iyali. Ka kai kamar shekara nawa kana wannan yankan farce? Shekara na kai shekara jan takwas gaskiya. shi eh, sana'a yankan farce ya ne take sana'a yankan farce mu dai nan daga almajiranci ne dai kuma yan ton da dai ka girma kun ba abun da za ka yi dole za ka ka kaɗan shiga gari dan zagayo an tashi da karatu ne sai a je a dan zagayo abun da an ka samu to a zo a tsaye abinci da sauransu to shi kama wannan yankan farcen kama wani horo ne ka samu na yankan farce ko kuma a ina ne ka koya a nina ne na koye gaskiya kama ko wani uban gidanka da ya koya ma ko koya ne ah. ga yawanci kolo su ne masu yin wannan yankan farce kamar eh, koya shi ne ake a nuri da ake zuwa a koye shi ko kuma a kai tsaye ne ake shiga shi madan ba wanda ya koya mu kawai ni ne dai na koya da kaina kayan dai an kaba kani da gida can kauyen din mm. wallahi na tawo ka an kadan ina dan ko hannu iya comedy mm. kamar wani babanka ne ko kakanka ne baka ba eh, eh, na ne zaman obana yake yabban na sauran sai gado ne ka yi eh to hima dai kawai hima almajiranci ne nan mm, can cikin nigeria eh. sabon birni da na zo da nigeria kuma kano sai ya ce man ga hidayen dan dora wannan sana'a dai in sha ma Allah zan ce in sha ma Allah ya koya mana ya dai ban kayan dan amma bai koya min ba ni na taho da na zo nan garin nake dan koyo kadan kadan har na iya to kamar yaya ne shi ake yin wannan yankan farcen ya farashin shi yake farashi da madam wasu zai wasu ba da ashirin wasu dala goma wasu sha biyar ma za su ce a yanke musu amma wasu kuma yanka haɗu da mutanen abin na arziki gaskiya wani zai baka jakka haɗari dala ɗari jakka ana baka gaskiya alhamdulillah gaskiya da dama da dama gaskiya suna ba da wallahi alhamdulillah wasu samsun wasu talatin wasu arba'in da ana ba da wasu haɗin jakka dala naira ɗari gaskiya alhamdulillah to kenan ba wani farashi bane kuke sawa a ba wani farashi ne muke sawa gaskiya kawai ne kun san ba a wannan aiki aikin almajiranci ne mutum ba iya biyan ka sai Allah da dai ba da abin da an kasa akwai iyali ka iyali ina da iyali mace ta ɗaya da ɗa biyu gare ni kuma da wannan yankan farcen kake rike su wallahi da su da hini ke rike su da izinin ubangiji alhamdulillah gaskiya alhamdulillah yana da albarka gaskiya alhamdulillah wata rana an ka hito kuma sai a hankali wata rana ka kuma alhamdulillah da da ce ka san ita rayuwa dama wata rana akwan a katifa wata ran kuma a tabar ma wata ran kuma tabar ma ma za a samu wallahi ina hakuri haka madan haka ni wallahi gaskiya madan wallahi sai a hankali to kamar yanzu da ake cikin wannan matsi na rayuwa mm. kamar yaya kasuwar yankan farcen take gaskiya madan har yanzu sai a hankali mu ma dai muna zuwa da wani bi a samu wata dala ɗari ɗari da hamsin jaka kawai shi kenan gaskiya man gaskiya yanzu ba a wadda ba wallahi madan gaskiya sai a hankali yanzu to kamar ya kake ganin ita wannan sana'a ta yankan farci yawanci mutane suna ganin kamar wata kaskantattar sana'a ce ko kuma yaushe mutum zai yi yankan farci da sauransu yawanci matasa haka suke duban da suke mata to gaskiya mu dai alhamdulillah ita ce dai mun karke muna ci muna sha alhamdulillah ga san mutum kon muka tsaya ga abin da Allah baka dan kadan haka assalamu alaikum ni ne abdurrazza gaskiya alhamdulillah wannan sana'a ta dako akalla mun kai shekara ashirin da bakwai muna wannan sana'ar sannan muna sabke haɗi muna sabke masara muna sabke waken suya muna sabke shinkafa muna sabke gishiri muna sabke dusa sannan eh, muna auna wake muna auna hatsi kamar me yasa ka kake wannan sana'a sha'awa ko kuma ka tashi ka tsinci kanka a ciki to ita wannan sana'a gaskiya alhamdulillahi eh, mun fara ta akan wato musida wato Eh, mu nemi kuɗi idan mun samu kuɗi eh, mu yi bukatu wanda suka kamata eh, kuma muna sana'a akan wato mu ci da kanmu ci da iyaye mu kyautata musu kuma mu yi sadaka mai kyauta kamar matanka nawa yanzu akwai iyali akwai iyali Eh, ina da mata ɗaya yanzu da ɗiya bakwai kuma alhamdulillahi ana samu da wannan sana'a ta dako kake rike su sha Allahu gaskiya da wannan sana'a ta dako alhamdulillahi muna samu gaba zai maku da arewa Allah yana hore mana muna ba su abin da za su ci su sha cikin ikon Allah a kullum aka fito ba a rasa abin da za a samu ba wato ma'ana a kullum aka fito a samu abin da za a wato na rufin asiri wani irin nasarori ka samu kamar a ko su abubuwa ko su gidaje ko su abubuwa ko su kadarori da kai da wannan sana'a ta dako akan wannan sana'a Allah da ikonsa na gina ɗaki kuna guda biyu kuma na yi aure sannan ina dako a nan jihar da magaram kuma daga nan da magaram muna shiga karkara kasuwanni mu je mu yi sana'ar da ko mu ɗora kaya a mota mu je mu sauke idan mun sauke kuma sannan mu ɗauko kaya wake gyada riɗi haɗi mu kawo mu sauke. to kamar wasu na ganin dako kamar wata sana'a ce wanda kai su bisa iya ba ko kuma wata kaskantattar sana'a me za ka iya cewa anan gaskiya alhamdulillahi saboda akwai wanda da yawa wanda idan miliyan za ka ba su ba za su iya ɗaukan ko guda buhu ɗaya ba ba za su iya ɗauka ba shi da ko baiwa ce kuma a wannan sana'a gaskiya alhamdulillah wanda haga ya ɗauki buhu a kan shi to kawai sai ka jinjina mishi Allah mishi baiwa da ɗaukaka sanan wani ko miliyan naka shi ba zai iya ɗaukan koda buhu ɗaya ba a kan shi wani zai baiwa ya ce kunya eh wani ma zai ga shi kunya yake ji to shi kuma abu ne wanda yake na rufin asiri muddin kana cin haƙinka ka. baka cin haƙin wani ka rike ka da Allah to zaka ci zaka sha har wani ya samu sannan muna ci muna sha kuma har wasu ma suna samu a jikin mu ma kuma bayan nan alhamdulillah gaskiya masha Allahu mun gode a Allah girman kai rawanin ɗaya da yawa wanda zaka ga sun gani muna wannan dakon suna ɗauke mu kaman ba mu da sana'a to mu kuma a wannan sana'a allah muta albarka muna samu muna ci muna sha muna taimaka ma wasu su ma su samu sannan muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akalla ni dai kamar da yadda na muke bayani a baya na kai shekara goma sha bakwai ina wannan aiki. alhamdulillah kuma gaskiya mun gode Allah muna samu alhamdulillah To madalla a ɗaya waje kuma Malam Ibrahim ya yi fashin baki kan irin yadda waɗannan sana'o'i suke da muhimmanci a rayuwar al'umma. To na gode da wannan dama da ke da mu yi tsokaci bisa kan wannan sana'o'i da ake ganin kamar amma mance su wanda a hali yanzu wanda suka gade su masana ganin kamar kaskanci ne su zarta su da su a cikin jama'a amma hakikan suna da amfani kwarai da gaske ke dauki matan daga kira ga dukkan irin abubuwan rayuwa da ake amfani da su daga kira aka same su ki ɗauki wanzami irin amfani da yake ma al'umma ki ɗauki mai yankan farce ko akaifa ko kumba ki ga irin taimakon da yake ma al'umma ki banda wannan ke kai har ga zuwa mai gyarta ko laskare mai gyaran kwarya shi kanshi irin rayuwar eh, yadda ke taimaka ma al'umma dukkan su waɗannan sana'o'i ne wanda sana'a hankali a hankali eh, suke neman kusan su ɓace amma hakikan sun kasance san'o'i masu albarka masu taimakon jama'a wanda kuma waɗanda suke yin su dama ma ba wai sun hara su bane don su yi arziki a'a suna yin su ne kuma sai a ciki Allah yake ruwa musu asiri alal misali dauki buduku ki gani duk da yake a halin yanzu an kai da ba a daina an kusa fasa daina amfani da laya ko kiri ko wani abubuwa wanda ake amfani da fata dan a su saboda tafiya ta zamani da roba ta yawa da leda ta yawa amma duk da wannan yanzu haka suna nan suna dan eh, sana'o'i kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wanda waɗansu suka fara canzawa suke bin zamanin ana tafiya tare da shi amma dai hakikanin gaskiya eh, hakikan eh, sana'o'i ne masu taimako masu amfanin jama'a kuma wanda suke da albarka saboda ba zan ce a dinance akwai wani abu da na sani ba ne amma nake kyautar zan cewar dukansu waɗannan sana'o'i ne wanda ko addini yawa sun samo asalinsu daga cikin addini kuma addini ya sa musu albarka saboda suna yi dan mutum ya nemi halaliyar shi mm, kamar yanzu yankan kumba mhm. addini ya ba kwarai kwa kuma eh ko duk sati amma kin wani bai iya ya tsayawa ya kalli reza ko almakashi ko wani abu makamancin haka ya sa hannun shi ya ji ya gani bai da wannan damai ko wani tsoro Allah mishi wani fargaba ke gare shi wani bai iya dukawa waye amma sai ka bada yan kuɗin ka wanda ba ka karya suka karya ba kuma a ciki zaki ga Allah ruha ma mai wannan sana'ar asiri ya ci ya sha ya rike iyalin shi ba tare da ya ji ya yi bara ba ko ya kaskantar da kanshi a wani gurin da bai kamata ba a ce ya kaskantar da kanshi ya nema a dai ce bai zama a ba ya rungume hannu yana jira wani ba shi a ya yunkura ya taimaka ya motsa kuma Allah ya taimake shi kamar da ake cewa wannan hadin magana na Bahaushe da yake cewa Allah ma ce tashi in taimake ka kusan a iya cewa hakanan ne al'amuran suke tafiya a irin yau da kullum kamar yanzu hoskare na e eh, ki duba kamar mai hoskare zaka ga ka samu eh, dan gungurmi mai can ka kai kadai ka san baka ya hura wannan ice kama wuta ya ma biyan bukatar abin da zai dawo ma a cikin gidanka amma sai ka ga shi bai da ice bai da kuɗin da zai yi wasu bukatun shi amma iya da karfi da sa'a da dabara da gatarin da zai zo wannan aiki kuma alhamdulillah a tsakanin jama'a duk da yake a halin zana amfani da eh, gas a cikin gidaje da amma bai hana ki ga masu fuskarar nan suna amfani da sana'ar su kuma suna ci suna sha suna ruha ma kansu asiri ba tare da sun yada kansu ko kuma sun kaskantar da kansu a tsakanin al'umma ba kamar shi bangaren eh, gyartai ko kuma daskare da ake cewa shi yawanci korayi ne to kuma yanzu aka lura korayi suna neman bata musamman ma in ba a karkara ba a nan dai gari kamar robobi sun maye gurbin eh, korai ya hakikanin gaskiya kamar da na dan fara ga muke a baya akwai sana'o'in da zamani ya fara ɓadda su kamar irin su gyarta in su laskaran kiran ya da wuya amma duk da wannan in kika shiga karkara su ai ba hausa noman kwarya ba yanzu haka ana duman ana yin kwarya in kike je cikin kasuwanni zaki koran suna na ana yin su sai dai a cikin manyan birane wannan abu ne har bacewa mm, to eh, sai a karkara to a karkara ana samun kadan kadan suna yin wannan aiki sana'a ta girta amma kuma a cikin birnin ma masu yin ta ko kusan waɗanda suke ganin ya kamata su taimaka a cikin tahiyar zamani sun bi zamanin sun tafi yau a yau roba in ta fashe eh, ko ta tsage ko ta ana gyara ta kuma a ci a dimke ta a sa mata kwal a liƙe ta a yi komi da komi kuma a ci gaba da amfani da ita tsawon lokaci kenan kin ga ita ma wannan sana'a ce wadda take makamanci waccan wadda kuma ta tafiyar zamani ake kuma cin amfanin ta a halin za haka duk da yake ita ma za a iya sata a cikin jerin irin wannan ƙananan sana'o'i waɗanda ake abin yanzu ki dauki koda da budukun wannan na zamani na zama ce ba yanzu ba ko ina ake kiri da laya da kambu da waye da waye wanda za a zo a rihe da fata sai dai dan abin da ba a rasa ba mm. amma a halin haka masu aikin dukancin suna nan suna aikin dukanci yadda ya kamata eh gyaran takalmi ne dinki dinki ne ko kuma wasu su ma sai suka duba sai suka a ah, to ya kamata a tafi da zamani a kirkiro wani abu a cikin wannan sana'ai kuma a saida ma jama'a kuma a rayu da shi ga nan kina gani irin misali irin wani abubuwan na daukan makullan babur ko mota ko mine sai a mai dan buzabuzai na fata ne ga nan abun gwan eh budukon yake yanzu saboda su ma sun zamani ba su tsaya ba a dan yau ba eh ko kuma su bar sana'a ana yi sai ki ga yaran su ne ko matan su a cikin gida ko kuma su kansu sai ki ga an yi an sai an ba yara sun da kuma an samu albarka an samu rikin asiri a ciki kenan dukan su dai sanoi ne waɗanda muddin aka rike su Allah ya albarkace su tun farko tun asalin duniya ke ba za a kaskanta ba a ɗaya waje kuma idan aka duba yawancin matasa ba kasafai suke rungumar irin waɗannan sana'o'i ba a ganin su ba sa kawo kuɗi kuma kamar kaskanci ne sai dai duk abin da ya rufa maka asiri ai yana da muhimmanci yadda za ka iya rike shi da hannu biyu to kamar haka duba yaya za ka alakanta waɗannan sana'o'i da matasanmu na yanzu to shine da yawa yau akwai gidan da dukawa ne akwai gidan da telawa ne akwai gidan da makera ne akwai gidan da kowa a da ko mu yan baya bayan wannan shekara hamsin da wani abu a baya gidan su kowa ana sana'a kowa menene duk da irin sana'ar da suka gada kuma ba su yada ta ba to yau an waye gari sa mutane boko da ake yi sai sa suke ganin kamar su wayewa ce a gare su musamman ma da yan Nijar mu ne muke da wannan girman kan da ke da irin wannan abin sai muke ga wayewa ce a yau a gare mu in ni baba na mijimi ne in je makaranta na komo a ba na yi jima ba sai in ce fata wari take ni na zama dan boko yau ubana in tele ne ya sai in ga wahala yake ba yau ubana manomi ne ma ganin ko mu kanmu da fara ji muke noma wahala ne sai da muka farga muka gane ashe a tushen arziki ne duk abin da ake nema a zo a noman nan samu za to sai ki gani eh, yau gerte bai masu a ce dan gyarte bai so a ce ba mun gerte ne to kenan wannan abubuwan sun sa mutanen zamani da suka shiga boko suka waye sai suke kyamar sana'o'in da suke gani kamar kaskanci ne alhalin shi abin da ake bukata ko muke gani a cikin makwabtanmu eh, in makeri ne kai sai kai karatu ga sanin a yanzu da zamu ne kawo fannin kira ga tanin iri iri iri iri sai kaga kai dan makerin wannan ka sanin wani wanda zai zo karanci wannan sarrafa karhen a cikin makarantar boko fiye da eh, fiye da wanda bai gada ba fiye da wanda bai da alaka da kare sai a makaranta zuwa game da shi hmm. in kai mai aikin katako ne ko kuma mai wata sana'a daban abin da zaka zo ka karanta idan ka lakance shi a cikin gidan ku ka gada sai kaga kahi kai fice a saman shi idan an danganta da wanda shi a makaranta ne zo yi wannan sana'a to sai muka inda muka samu lalaci kenan to amma a halin yanzu ina ganin ɗaiɗaikun mutane sun fara ankara sun fara komowa suna ganin cewa a ah, in kana da kyau ma ka da wanka saboda in ko da gadon gidanku akwai makarantu a yau birjik masu koyar da sana'o'in hannu na ga mutane ɗaya suna kai ɗiyansu suna koya ke ko hatta da tilawan wannan yanzu a yau ɗimki na zamani kina ganin iri-iri yara mata maza da mata ga sanin irin yadda ake koya musu da tijawan su kansu na ga akwai waɗanda suke nan suke tafiya suna tafi da zamanin saboda in kace zaka tsaya da galgajiyar ko kuma irin wanda aka yi shekaru ba to sai ki ga ba za ka samu ma ma ko kiliyan wanda za su kama ɗinkin ba saboda an kai wani zamani eh, na irin wannan abin yanzu a halin za haka akwai yara wanda muka gani suna aiki na kwado da lizami suna yin askatara suna yin na manyan riguna kuma akwai wanda ɗiyansu a cikin ɗiyan tilawan kuma suka zo suke irin eh, manyan riguna irin wanda yaran zamani an suke sawa ai kina ganin su in kin ga yawa to kin gani sai ki ga dinkin da latijan yake yi akwai latijan da zai mushi kuma amma latijan wannan halin yanzu da yake ana samun kuɗi kuma duniya ta koma tarihi idan ta akan neman kuɗi a ana samun kuɗi a cikin sana'a sai yaran sai su karka zawwa suna koya kadan kadan kaɗan kaɗan kaɗan alhamdulillah ki a yau a wankin hula kadai. a wankin guda kaɗai mutane suna sun wadatu saboda an kawo kwaro ana sa mata ana goge ta da da dutsen guga tana walƙiya tana menene ta zama hula ta zama abin abin alfahari mm. abin eh, abin an dora a yi alfahari a cikin jama'a sai ga mutane da yanzu ga sanin hatta da shaguna ake na wankin hula da ko wankin hula a runwa garbi yake yin kayan shi mm. to kenan kin gani akwai irin waɗannan sanarwoyi kaɗan kaɗan kaɗan eh da wankin hula gani ake sai kolawa yau sai kolawa da su suke eh amma yanzu ga tanan guri guri sake gani sana'a ana wankin hula ɗaya la ɗari jika guda to kenan kinga idan aka wanke hula goma a wuni yana za in kai in kai wata guda jikano ke gare ka kenan ko abubuwan irin wannan tahiyar ta zamani zamani sun fara komawa mutane sun fara ankara cewa eh lalle eh, babu koma bayan sana'a kamar da ake cewa ko so ce da turanci eh, kawai ka nema ka inganta sana'a ka ka nemi kwastoma ka samu kuɗi shine kawai abin da ya yake a game da komi. Madalla, to kafin mu yi sallama da ku masu sauraro bar mu leƙa ɓangaren kwalama. yanzu kuma ku biyo ni mu shiga kicin bangaren kwalama inda za mu saurari girke-girke ni ce maryam usman yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne marzazzan malahiya wadda ake soya ta wadda akasari a arewa an yin ta wato jihar agadis kenan na farko dai abin da zake nema ya kasance kina da malahiyaki ki arewa mai kyau wadda kin riga kin hece ta kin tsince ta kin murje ta kin sa ta man tsaki kin rere ta kuma kin sa mai kin bita kin murje ta yi limus sha mai man gyada ko man shanu ko dinar wasu habulanga ma ana sawa a man kaɗe a murje ta to da farko abubuwan da zaki nema malohiyarki ga ta a cikin kwano mai kyau a aji. an murje ta murzazza sannan ki nemi man ki wadatacce mai kamar kwata ki nemi naman ki isasshe in na shanu ne in na rago ne ki nemi daudawa ki nemi kayan yaji ki nemi albasa ki nemi tahornuwa da attarugu ki nemi dan magi da zaki sa da kuma tumatin danye da farko uwar gida bayan kin wanke tukunya ki kin hura wuta kin dora abu na farko wanda zaki sa shine mai sai ki kawo albasa ki bayan kin yanka ta he ki sa sai ki zo naman ki ki sa shi ki bi shi da tahornuwa da kayan yaji bayan kin dake ta sai ki soya man naman nan naki a cikin mai ki soya shi iya soyuwa sai yayi jawur a cikin mai kin tabbata naman ki ya soyu ya kama jikin shi sannan he ki zo ki yanka tumatir ɗanyen ki in kika yanka tumatir dan yanki kika sa he ki kawo daudawa ki daka ta da puwavron he ki zuba a ciki idan kika zuba za ki zanki soyawa kina soyawa don kai ya kama gida ruwa ɗan kaɗan za ki zuba wanda zai sa daudawan nan ta bi naman nan kayan kamshi da duk da kika sa su bi nama su gama jikinsu to wannan eh dan ruwan da kika sa ki bar shi ya ta soyuwa sai kin ga ruwan nan ya tsotse kenan sai shi sai mai sannan sai ki kawo wannan maluhiya taki a cikin naman nan naki soyayye da mai sai ki sa ta a ciki sai ki ta soya ta a cikin mai akwai lokacin da za ta ga mai yayi kaɗan kina iya ki ƙara saboda ita miyar tana buƙatar mai za ki sa mai wannan malohiyar ki zaki ta soya ta ki ta soya ta ki ta soya ta ana rage wuta ba tare da kin kuga wuta ba daman bayan komi ya soyu to kika soya ta sai kin ga ta yi duhu ta kai ga yin baki a lokacin da ta yi bakin nan sai ki daidaita ruwa adadin da zaki sa dan kika sa ruwa sai ki dan bubbuga poivron he ki watsa daga baya eh tsawon tattasai babba he ki bubbuga shi sai ki sa wanda zai sa kamshin miyayi ya taso to wannan miya taki idan kika sa ta tasan ne ki rihe ta kika rihe ta za ki ji ta dahu daga ko ina ana jin kamshinta. ta eh, to kin san wani bai bukatan magi tunda akasari yanzu mutane ba bukatan magi ba suke an sa tun wajen soye an sa gishiri wajen soyen nama mm. amma kina bukata eh in ke mai shan magi ce duka wanda kika ga dama kina iya sawa amma misali kamar ni yanda nake na bana bukatar magi ne na miki kenan wannan miya taki ta kama jikinta mai ya huto ta yi tana kamshi to wannan miya taki kina iya cinta da shinkafa akasari ma an yi cinta da shinkafa ko kuma ke ce ta da kafa ko tuwon labshi yanda dai kike so amma ita ainihin wannan murzazzama lohiya ma haɗinta shinkawa ne a gaida tamar da tawagarta. Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe na yau. A madadin tamar a bari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sautin ni Aisha Ma'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.